ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 20 ga watan Jumadar Ula, hijiran manzo sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da a 25 ga watan Disamba shekara ta miladiya. muna cikin karatun littafin abin da umdatul ahkam min kalami khairul anam na ainihin al'imam taqiyuddin abdulgani bin abdulwahid al-maqdisi alhambali wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi yana yana shida saboda haka wannan littafi littafi umdatul ahkam ya tattaro hadisai na bukhari da muslim wanda su ne mafi ingancin littattafai bayan alkur'ani mai girma a wajen ahalin sunna wal jama'a a yau za mu tashi babu salatul khusuf bismillahir rahmanir rahim babu salatul khusuf babu sallan khusufi shi wannan sallan khusufi salla ne wanda ake aikatawa a lokacin da rana ya kisufe an gane wannan ko an samu kusufi na rana shi ne turawa ke kira ainihin uh, wato eklis wato jingina shi zuwa ga kusufi cewa salatul kusuf cewa sai aka yi idafan sallan zuwa ga kusuf cewa salatul kusuf shi ana nufin cewa kusufi ne yake da sallan a'a jingina shi idafan shi zuwa ga kusuf min idafatu shay'i ila sababi na idafan abu ne zuwa ga sababin shi cewa ana yin wannan sallah ne da wani sababi sababin shine idan rana yayi kusufi ko idan wata yayi kusufi an gane ku a lokacin ake yi wasu baka shi wannan kusufi din kamar yadda malamai suka faɗa yana da sababba guda biyu yana da sababin hissi yana da sababin shar'i shi sababin hissi shine wanda malaman kimiyya suke magana kan shi da malaman geographers suna magana kan sababi na wanda ido ke iya gani cewa rana ko wata yana kisifewa kuma ga sababi wanda yake sanyawa rana ko wata ake kisbewa idan ka samu mutumin da boko ya masa katutu kawai idan ya ga rana ya yi kusufi a zuciyar shi babu wani tsoron Allah da abin zai kara mishi sai ce kawai is normal is natural an gane abin normal ne abin natural ne ai abin yana faruwa ne kawai sai fara ma bayanin sababin da yasa abin ke faruwa an gane wannan ai to amma mutumin da ya san addini zai kara da cewa bayan akwai sababi na ainihin ɗabi'a sababi na na wanda na gani na ido sababin hissi da kuma akwai sababin shari'i yanzu kamar mutuwa ai Allah ya kaddara kowa sai ya mutu amma kuma ai akwai sababin mutuwan ko ba ba kowa na mutuwa amma wannan zai mutu ta hanyar hadari wannan zai mutu ya fada cikin ruwa ya mutu wannan zai mutu yan kidnapper sun kashe shi wannan ya mutu yan ta'adda sun kashe shi wannan ya mutu da rashin lafiya amma duk mutuwa sunan shi me mutuwa kamar yadda wani mawaki ke cewa wa mallam ya mutu bi saifi mata bi gairihi tanawwa'at al-asbab wal mautu wahid duk wanda bai mutu da takobi ba zai mutu da wani sa sababba suna daban-daban amma mutuwa dai sunan shi daya mutuwa to shi ma nan kusufi din nan wato Allah ta'ala ke kawo shi wato a shari'a Allah ya kawo kusufi ne dan ya tsoratar da bayi amma kafin a samu kusufi akwai sababul hissi Allah yakan sababa sababin da zai kawo kusufi din to wannan sababin da zai kawo kusufi nan ne malaman kimiyya suka sani amma sababi na shari'a tunda ba san addini ba sun ka dauka kawai abin eh, natural ne eh abin Allah subhanahu wata'ala shi ke kawo kusufi kuma Allah sai ya sanya in za a yi kusufi ana samun sababi kaza kaza sai karshen wata ya zo galiban yake zuwa kuma ga dalilin zuwan shi ga dalilin zuwan shi amma in ya zo wato Allah yana kawo shi ne ta hanyar saboda ya tsoratar da bayansa a gane wannan sababin hissi din wanda yan boko yan kimiyya suka sani baya kore wancan sababi na shari'a kamar yanzu a ce mutum ya mutu ta hanyar hatsari to ai kuma Allah ta'ala shi ya san dalilin da yasa ya dauki ranshi a wannan lokacin Allah ya riga ya sanya lokacin daukar ranshi kuma ya san abin da ya sanya ya dauki ranshi kamar shi malamin kimiyya zai ce kawai death is kawai is inevitable death is natural shi abin da ya sani kawai mutuwa kawai natural to menene natural din nan ka tambaye shi meye natural zai ce natural is natural to ai ya kamata a ce ka san natural suna kace death is natural shin natural din mutum ne ko wani halitta ne wanda yake daukar rai ko yaya na ba san gano wannan yau kamar abin da ya shafi saukar ruwa ne sai wani ya gaya ma cewa dalilin da ya sake samun ruwa shine in rana yi zafi sannan kuma teku kaza kaza ya ta wasu bayanai to wannan abun wane ne ya sabbaba shi shin kai ne ka sabbaba rana ya zafin kai ka sabbaba ruwa ya ringa tashi daga sama daga ƙasa zuwa teku a daga ƙasa zuwa sama ai Allah ne Allah yana so ya yi ruwa sai ya halicci sababin ina fatan gane wannan to shi malamin kimiyya ya tsaya ne kawai kan sababin amma malamin kimiyya wanda ya hada da addini ya san sababi kuma ya san ainihin ya san sababi na hisi, ya san sababi na shari'a an gane wannan ai wannan shine saboda haka hadisi nam alhadisu an karbo daga Aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda anna shamsa khasafat ala ahdi rasulillahi sallallahu lalle rana yayi kusufi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba'atha munadiyan yunadi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika da wani mai yekuwa mai kira yayi kira as-salatu jami'a as-salatu jami'a an gano ko annabi ya sa aka yi wannan kira din wato sallah mai tara mutane nan maimakon a yi kiran sallah wanda aka saba to a wajen salatul kuso ba a kiran sallah an gane to kiran sallah bai da kyau ne kiran sallah na da kyau amma sanya shi a wajen kusubi bid'a ne in an zo sallan kusubi aka kira sallah wanda ya kira wannan sallah yayi bid'a duk da cewa asalin kiran sallah yana da kyau amma sanya shi a wajen kuzubi bid'a ne an gane wannan ko so da ka! da aka kira as-salatu jami'a fajtama'u sai mutane suka taru wa taqaddama fakabba eh sai annabi ya shiga gaba yayi kabbara wa salla arba'a raka'atin yayi sallah ruku'u guda hudu fi raka'atayn a cikin a cikin raka'a biyu ruku'u hudu a cikin raka'a biyu na'am kenan me yake nuna mana kowace raka akwai me kowace raka a ruku'u biyu shi irin wannan sallah mun saba da shi ba mu saba da shi ba a sallar da muka saba kowace sallah ruku'u nawa ne ruku'u daya shi wannan sallah kowace sallah ruku'u biyu kowace sallah ruku'u biyu a gano in kai karatun bayan ka kabbara harama ka karanta fatiha da sura bayan ka karanta sai ka yi ruku'u ka ƙara dagowa ka yi karatun fatiha da sura ka ƙara yin ruku'u sai ka ɗagu shi da raka ɗaya shi ma ɗaya rakan haka za a yi amma kuma wa mai da sujadodi guda hudu sujadodi guda hudu malaman na hau sun ce wannan as-salatu jami'a din ana iya mata rufa akan cewa ita mubtada ce marfu'un bi damma az-zahira ala akhirih shi jami'a ya zama shi ne khabar mubtada marfu'un bi damma az-zahira ala akhirih sannan suka ce kuma yana halarta a yi nasabar na farko a solata bi fi'ilin mahazuf A gano wani ko ya zama mansubun mafi'ulun bihi mansubun bi fi'ilin mahazuf a gano wani ai na biyu kuma a mai nasaba alal hal na farko an mai nasaba a matsayin mafi'ulun bihi bi fi'ilin mahazuf na biyu an mai nasaba alal hal ya halarta gaba daya A gano wani ko to wannan shi ne na'am na'am an abi mas'udin uqbata bin amr al-ansari al-badri radiyallahu anhu wato an karɓo daga abi mas'ud shine ukuba bin amr ko ukuba bin amir al-ansari al-badri wasu sun ce an kira shi al-badri ne saboda yana zaune a kasuwan badar shi dan unguwan ne ba wai ya halarci yakin badar bane a gari amma wasu malamai suna ganin a'a ya halarci yakin badar shi wannan ukuba bin amr bin ta'alaba al-ansari al-khazraji al-badri ya halarci Bai bai'atul aqaba tun a duniya dan aljanna ne shi sanaban bukhari ya yi canzan buhari ya yanke hukunci kai tsaye yankaucewa ya halarci yaƙin badar amma wasu daga cikin malamai sun ce bai halarci yakin badar ba ya zauna ne a badar saboda sababin ya zauna a wannan unguwa sai aka jingina shi zuwa ga unguwan A gane shi wannan bawan Allah bayan ya halarci yakin badar ga alal qaulin raji sannan kuma ya halarci bayatul ba? sannan ya halarci yakin uhudu da abin da ke bayan yakokin an gane wannan ku to saboda haka ya zauna a kufa sannan kuma an sanya shi ya zama gwamna a kufa lokaci bayan lokaci kuma Allah ta'ala ya ɗauki ransa a kufa wasu ka ce a'a bai rasu a kufa ba Allah ya ɗauki ranshi ne a madina shekara ta arba'in ko abin da ke bayanta da hijira an gane wannan ku to saboda haka wannan shine abin da ya faru to saboda haka uku ba bin amr al-ansari al-badri yana cewa manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce inna shamsa wal qamara ayatani min ayatillah lalle rana da wata alamomi biyu ne daga cikin alamomin addinin Allah a gane ko da zaran mutum ya gansu ya kamata ya tuna da Allah a gane wannan da zaran mun ga wannan gini ya kamata mu tuna da wa magini in mun ga jirgin sama za mu tuna da wanda yake kera shi in mun ga hula za mu tuna da wanda ya saka shi to shi ma in mun ga duniya ba za mu tuna da wanda ya halicci duniya in mun ga rana da wata za mu tuna da wanda ya halicci rana da watan idan mutum ya ce ya ga rana da wata amma bai tuna da wanda ya halicce shi ba to yana da matsala a kwakwalwar shi a gani akwai matsalar da ya same shi a kwakwalwa shi yasa Allah ta'ala yake cewa wa min ayatihi al-layl wan nahar wa shamsu wal qamar la tasjudu lil shamsi wala lil daga cikin alamomin samuwan Allah wanda da zarar mun gashi zamu tuna da wanda yayi shi akwai dare da yini da kuma rana da wata su ba abun bauta bane su alamomin addinin Allah ne alamomin tunawa ne da Allah subhanahu wataala la tasjudu lil shamsi wala lil qamar kada ku yi sujada ga rana ko ga wata wasjudu lillahi ku yi sujada ga Allah wanda ya halicce su in kuntum iyyahu ta'budun idan kun kasance shi kaɗai kuke bautawa an gane wannan ku? saboda haka lalle rana da wata ayoyi biyu ne daga cikin ayoyin Allah Allah ta'ala yana tsoratar da bayinsa da su Ku gane Allah yana tsoratar da bayinsa da su ne amfanin zuwan su ne kamar yadda na bayani wannan kuma bai kore abinda malaman kimiyya ko malaman geografa suke faɗin sababi ba ai Allah ne ya halci sababin in Allah yana so rana yi kusufi sai Allah ya halicci sababi in Allah yana so ka ka ci abinci sai Allah ya halicci sababin cin abincin yunwa ko na'am sai ya sama yunwa sai ka ci abinci so daga shi ma Allah ta'ala shine shine ya kawo kusufi kuma shi ya kawo sababin shi bature ko malaman kimiyya masu cewa sababi suna inkarin Allah sai ka tambaye su to wane ne yayi sababin ba su da amsa za su ce natural to menene natural din ku gane za su ce natural is natural ai muna so mu san shi ne muna so mu kai ziyara wajen su ne an gani muna so mu kai ziyara wajen shi malam natural don mu gan shi da Allah yana tsoratar da bayansa da su ne lalle rana da wata ba sa kisifewa don mutuwan ɗaya daga cikin mutane eh ko don rayuwansa wai a ce wani babban malami ya rasu ko wani babban wali ya rasu shine dalilin da yasa rana ya kusufi wannan ƙarya ne manzo Allah ya riga yayi bayani domin ya ɗauke wa mutane wannan tunani na jahiliya su mutanen jahiliya in sun ga rana yayi kusufi sai ai rana yayi kusufi na kaza ne an gano wannan ko rana yayi kusufi ranan da ainihin dan manzo Allah Ibrahim ya rasu to sai sai mutane sai jahiliya ta dan motsa sai suna so su jingina ainihin kusufin ranar zuwa ga rasuwan Ibrahim shine sai manzo Allah ya ce rana ba ta kusufi don mutuwan wani kuma ba ta kusufi don rayuwan wani Don an haifi wani babban mutum ba ya sa rana ya yi kusufi Don wani babban mutum mai daraja mai ilimi mai tsoron Allah ya rasu ba ya sa rana ya yi kusufi kenan abinda yan shi ake faɗa cewa lokacin da jikan manzo Allah radiyallahu anhu Saidu shuhada sayidu shababi ahlul janna lokacin da ya rasu al-husayn bin ali radiyallahu an lokacin da ya rasu sai ainihin yan shi suka cewa ai lokacin da ya rasu rana yayi kusufi wata yayi kusufi sama na sama yayi jajawur yana ta zuban jini an gane bishiyoyi ko ina kaje zaka kawai duk ga jini nan kawai da sunan haka nan wai duk wayannan da bishiyoyi gaba ɗaya dukan su suna bakin cikin mutuwan Husaini radiyallahu an ina ba gano wannan to kaga wannan magana sai manzo Allah ya kare ta shi duka ma abin ya faru rana da wata in kaga sun yi kusufi ba sa yi dan mutuwan wani ko da rayuwarsa in kaga mutum ya faɗi wannan canfi ne kawai an gane ba musulunci bane saka abin da yan shi ake faɗa dangane da ainihin shugaban samarin yan aljanna Husainu dan Aliyu radiyallahu anhu to wannan canfi ne ba gaskiya bane babu wani dalili daga cikin kitabu ko sunna ko ijma'i na malamai magabata da ya tabbatar da shi A gane wannan ko na'am fa idza ra'aytum minha shay'an idan kun ga wani abu daga cikin ku sufi ku yi sallah kawai ku roki Allah hmm. hatta yankashfa ma bikum har ya zamanto abin da ke tare da ku ya kwaranyi ku yi sallah ku roki Allah A gane wannan shine abin da ake bukata amma mutumin da ya karanci kimiyya ko damuwa ba zai zai ce ma is normal amma musulmi wanda ya karanci tauhidi ya karanci hadisi ya fahimci musulunci ya san cewa tabbas wannan maganan sababi da malaman kimiyya suka faɗa akwai shi amma me dalilin da yasa Allah ya halicci sababin har ma ta hanyar wannan sababi aka samar da kusufi Allah ya halicci wannan sababi ne wanda ta hanyar sababi aka samar da kusufi dan ya tsoratar da bayinsa babu karo tsakanin wancan da wannan amma sun suna ɗauka akwai karo saka mutumin da yake kimiyya ya karanta bai san addini ba idan ya fi kusufi wato ko ke zau baya yi baya jin wani alama a jikin cewa wani tsoron Allah ya shiga zuciyarsa a gani tunda bai yadda cewa Allah ke halitta ba amma saboda wawa ne sakarai ya yadda cewa nature ke halitta menene nature da shi bai san nature ba to abin da bai sani ba ya yi imani da shi Allah wanda ya halicci sammai da ƙasa ya inkare shi kuma da wannan ko saka idan kun ga kusufi kada a je titi ana tsalle ana la ilaha illallah ana fasa shagunan mutane ana sata ana kaza wannan shine abin da ake aikatawa da kafin ilimi ya zo lokacin da sufaye su ne malaman da suka yi katutu a Najeriya galiban a zamanin za ga cewa da zarar an yi kawai za a kama gewaye titi ana ihu ana cewa ana zikiri la ilaha illallah da mutanen banza da yan kwaya da kowaye ana gewaye titi in wani ya ga wani shago da yake jin haushi ya je ya fasa ko da ma ya ga wani shago da yake bukatar dama ya samu wani abu zai fasa ya kwashi ya kwashi ainihin abin amfani a wajen ya kara gaba a gane to irin wayannan abubuwa duka ba haka ake yi ba ku yi sallah ku roƙi Allah a gane har sai wannan kusufi din ya fi ya yi wannan shine abin da aka ce a yi na'am na'am an Aisha radiyallahu anha qalat eh خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رانا ياي كسوفي أزامن من ذا الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس من ذا الله صلى الله عليه وسلم سيميكي سيي صلى كمتاني فطال القيامة sai manzo Allah ya tsawaita tsayuwa sun maraka sannan bayan ya tsawaita tsayuwa sannan sai ya yi ruku'u ya tsawaita ruku'u din sun makama bayan ya tsawaita ruku sannan sai ya miƙe eh wasu na cewa tsayuwan kamar suratul baqara hmm. ruku ma kwatankwacin haka sannan kuma sai ƙara miƙewa ya tsawaita tsayuwa kwatankwacin ali imrana hmm. an gane wa huwa dunal awal awwal amma bai kai tsayuwan farko ba kamar ali imrana dai da baqara ko kuma raka'a sannan zai yi ruku kwatankwacin ali imrana din fa tala ruku'a sai ya tsawaita ruku'u alhali bai kai ruku'un farko ba thumma sannan sai ya sujada fa sujuda ya tsawaita sujada thumma fa'ala fi rak'ati ukhra mithla ma fa'ala fi rak'ati sannan sai ya aikata a ɗaya raka'a misalin yadda ya aikata a wannan raka'a din ba bambanci na'am thumma sarafa sannan yana gamawa sai ya juya waqad tajallati ash-shamsu lokacin da ya juya alhali rana ya riga ya kwaranye hmm. fa khataba an-nasa sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai yawa mutane hudu ba fa hamidallaha wa asna alayhi ya gode ma Allah yayi wa Allah kirari sannan sai ya ce inna shamsa wal qamara ayatan min ayatillah lal irana da wata wasu alamomi biyu ne daga cikin alamomin samuwar Allah alamomin da ke tabbata mana lalle akwai Allah na yankasifani li mauti ahadin wala li hayati ba wai suna yin kusufi bane dan mutuwan wani ko dan rayuwarsa ba sun yi kusufi bane dan rasuwan Ibrahim dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gano wannan ko wanda ya faɗi wannan magana canfi ne yayi ba sa kisufewa dan mutuwan wani ko dan rayuwarsa Mai zara ra'aytum zalika eh kaga wannan ruwaya ba sa walakin yukawifu Allahu bihi ma ibadahu ba Allah ta'ala yana tsoratar da bayansa ne da su idan kun ga haka fada Allah ku roki Allah wa kabbiru ku yi ku yi sallah ku yi sadaka in kana da wani abu ka yi sadaka da shi dan Allah ya kuranya abun sannan zai ce ya ummata muhammadin ya ku annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi ma min ahadin min Allah yace wallahi babu wani daya wanda ya fi kishi kamar Allah Allah ya fi kowa kishi min an yazni abduhu daga ce bawan shi ya zina Allah farko ta baya sai ya ga bawa yi zina aw ne, amatuhu ko kuma a ce baiwarsa baiwa Allah ta yi zina ya ummata Muhammadu. an gane Allah baya son mu saba ma Allah yana kishi sosai ya ku al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi law lam law ta'lamu ma a'lam wallahi law ta'lamuna ma a'lam wallahi da kun san abin da na sani da kun yi dariya kaɗan ba za ku yi dariya sosai ba za ku yi kuka mai yawa to sai zama to mafi yawan ku ba san abin da na sani ba manzo Allah ya yi Isra'i an nuna mai aljanna an nuna mai wuta an nuna mai irin azaban da ake yi to saboda da mun san abin da annabi ya sani sallallahu alaihi wasallam da ba za mu ringa yin dariya da yawa ba za mu yawaita kuka ne eh fi lafzin fastakmala fastakmala arba'a raka'ati a cikin wani lafazi sai ya kammala ruku'u guda hudu da kuma sujada guda hudu ruku'u hudu sujada dama normal ne haka ake yin sujada din an gane wannan ko to ka ga duba a cikin hadisin babu a cikin hadisin da aka ambata anan babu ambatan dagowa daga da kuma dagowa daga ruku'u ko babu babu ambatan dagowa daga ruku'u na biyu an dai ambaci ruku'u na farko da dagowa daga gare shi amma ruku'u na biyu an faɗa an yi amma ba magana dagowa daga gare shi sannan ba magana ambatan zama tsakanin sujada biyu yaya ake zaman tahiya a cikin shi in an yi sujada ya ake zama shi in an yi sujada an gane ko to ya in an dago ya ake yi yaya zama tsakanin sujada biyu yake amma abin da ya shafi dagowa daga ruku'u akwai ruwaya ta muslim daga hadisin jabir dan abdullahi radiyallahu an yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah fi ashabi da sahabbansa fa atala al-qiyama sai tsawaita tsayuwa hatta ja'alu yakhruna har ya zama to sahabbai suna faduwa manzo Allah ya tsawaita tsayuwa saboda tsawaita tsayuwa wasu daga cikin sahabbai suna faduwa thumma raka'a sannan sai yi ruku'u fa atala ya tsawaita ruku'u din thumma rafa'a sannan sai ya dago fa atala ya tsawaita dagowan da ya dago din ya tsawaita abin da ya tsawaita sun raka sannan sai ƙara yin ruku'u Fatsala, ya tsawaita sun rafa sannan sai ya ɗago fatsala sai ya tsawaita sannan sun sajira sajadai ne sannan sai ya sajira sajira guda biyu kaga shi kenan shi ma da ya ɗago ɗin ya tsawaita ko amma zama tsakanin sajira biyu akwai ruwaya na imamun nasa'i yana nan a cikin sunanin nasa'i daga hadisin abdullahi bin amr bin al yake cewa dangane da siffar sallan manzan Allah a cikin kusufi an gane ai yace wa sajada fa qala sujuda yayi sujada sai ya tsawaita sujada summa a ra'asahu sannan sai ya dago kanshi wa jalasa ya zauna fa julusa ya tsawaita zama an gane ya zauna ya tsawaita zama summa sajada fa qala sujud sannan sai ya sujada ya tsawaita sujada kenan shi ma zaman ana ainihin tsawaita shi ne sosai an gane wannan ai to shi ma kamar yadda ake tsawaita ɗayuwan da kuma ainihin ruku ɗigo a malamai sun yi saɓani shin sallan kusufi wato hudu ba habi ne ko kuma ba habi ba ne sallan kusufi yana da hudu ba kuma hudu ba mustahabi ne ko a yan hannafiya sun tafi a kan cewa da yan malikiya da hanabila sun tafi a kan cewa ita sallan kusufi ba ta da hudu ba ba maganin hudu ba a gane ku amma imamu shafi'i da ishaq eh, da kuma da yawa daga cikin ahlul hadis sun tafi zuwa ga cewa yin hudu ba a cikin sallan husufi mustahabbi ne a gane ku saboda wannan hadisin ai wannan hadisin an ce bayan ya gama kuma yayi wa mutane mai yayi wa mutane hudu ba ashe wannan nassi ne cewa ana yin hudu ba a cikin sallan husufi? to shine malamai ke cewa amma abin da ya farin jaye a cikin wannan sabani shine ayi tafsiri an gani kada a goyi bayan kowane bangare daga ciki shine cewa idan an buƙaci hudu ban ana yi amma in ba buƙatar hudu ban kawai liman na yin sallama kawai shikenan an gani wannan ko in ana buƙatar hudu ba in ana buƙatar yin wa'azi zuwa ga mutane to za a yi hudu ba a yi wa'azi ga mutane in ko ba a buƙata shikenan an gani ko to kaga wannan wannan hudu ban da manzo Allah ya hudu ba saboda lokacin wato rana ya kusa ya kinsufe lokacin rasuwar Ibrahim ne sai mutane suna so su canfa wani abu kaga nan ana bukatar hudu ba, shi ne sai manzo Allah ya hudu ba amma in babu bukata na yin hudu ba babu abin da ya faru a lokacin shikenan ana iya barin hudu ban da kuma addu'a da kuma ainihin wa'azi babu komai a cikinta sai addu'a da istighfari da sallah idan an samu kusufi wannan shine abin da ake bukata a aikata an gane wannan ko yawwa to wannan shine wannan shine abin da ya tabbata gare da wannan al'amari Allahu a'lam na'am eh yana eh. nufin haka ladan zai ce a salatu jami'a da zai ce ba wani siga da ya wuce wannan game da Sallaye hakan ya faru da manzon Allah sosai ne har da an kawo sigogi daban-daban eh. na sukan sallah insha Allah za mu yi bayanin wannan sati mai zuwa eh Allah ya ta kace an kawo sigogi da sigogi nawa kawo can gashi an kawo siga na farko yaya yanda manzon Allah ya sallah hadisin ba eh. nan kuma gashi an kawo wani siga na daban misali yanda ya kabbara ya kuma yi ruku ai ba wani babba wani duk gaba ba bambancin siga sai dai karin bayani akan abin da ba faɗa nan ba a faɗa can eh sai karin amma za mu yi karin bayani akan yadda abubuwan suke hmm. to insha Allah Allah shi taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik